فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور sai suka yi girman ta kusanto musu da tafiya tsakanin garuruwa suka ce, Ya Ubangijinmu, ka nisanta tsakanin tafiye-tafiyenmu ta hanyar gusar da waɗannan alƙaryu na kusa har mu ɗanɗani wahalar tafiye-tafiye, nagartar ababen hawanmu ta bayyana. Sai suka zalunci kawunansu da yin girman kai ga ni'imomin Allah da bijirewa godiya a kansu. da hassada ga talakawa daga cikinsu sai kawai muka mayar da su ababen ba da labari waɗanda suka zo bayansu suna hirarsu muka tarwatsa su cikin garuruwa tarwatsawa ta yadda ba za su iya haɗuwa da juna ba tabbas cikin abin da aka ambata na yi wa mutanen saba'i ni'ima da kama su saboda kafircewarsu da girman kansu akwai izina ga duk mai yawan haƙuri akan yi wa Allah da'a da haƙuri ga barin saɓa masa da haƙuri akan bala'i kuma mai yawan godiya ga na'imomin Allah a gare shi.